Ah, Malam Garba shu barka da warhaka. Barka dai. Maganar 'yan matan Chibok da ake ta maganar musanya tsakanin kungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya na cewa a sakan musu wasu fursunonin da aka rike musu da kuma su kuma su saki wa'annan 'yan matan. To sai ga labari ya fita har da manyan jaridun kasar cewa gwamnatin Najeriya ta kawo sharuɗin cewa za ta saka wasu NGO kamar masu zaman kansu ɗin nan na kungiyoyi su zama su ne masu shiga tsakani. Me gaskiya al'amarin? Wato ba gwamnatin tarayya ce za ta naɗa kungiyoyi da za su wakilci kungiyar boko haram ba abin da shugaban muhammadu buhari ke jaddadawa shi ne dan har yan kungiyar boko haram ba su amince su fito mm. zo su zauna a kan teburi da wakilan gwamnatin najeriya ga da ga a zauna a tattauna ba to suna iya biyowa ta wasu hannun ƙungiyoyi da suka amincewa akwai mm. ƙungiyoyi da yawa irin su kamar red cross dinnan kamar irin su ko su red crescent ƙungiyoyi ko na addini da sauransu mm. wanda yake ba wai a nan najeriya ba wasu ƙasashen ma mm. sukan ba da gudunmawa irin wannan ana iya biyowa ta su. ita gwamnati ta san cewa wayannan da suka ce suna da 'yan matan nan akwai su a hannunsu ko eh. kuma sai su faɗi me suke so ma wasu ne su faɗi sunayen waye da waye ke so su kuma gwamnati ta sai gwamnati ta duba ta gani ina ce gwamnati tana sanar da duk wa'anda ta kama kila waɗanda ake zargi da magana boko haram gaskiya ne amma su watakila ai su yan kungiyar akwai bukatar su akan waɗanda suke so a saki mm. ko sai su mm. faɗe su eh, tunda ana yin haka a duk duniya ba wai a Najeriya kawai ba yawanci mutane har yanzu suna ɗarɗar cewa waɗannan yan matan fa da ake ta magana kila shekarun nan da suka shuɗe guda biyu wasu kila sun mutu wasu makamancin haka me yasa gwamnati ba za ta gaya musu kila gaskiyar cewa kila ba za a iya samun su ba yanda ake tunani saboda gwamnati ba ta san halin da suke inda gwamnati ta san halin da suke ciki ne yasa ba za a gaya yawan mm. ba wani yaudara a cikin wayannan mutum mm. ai su wasu masu campaign mm. na akwato yan matan wasu su suke ai su suke yaudarar jama'a su duk kokarin da gwamnati take su ai abin da suke nunawa abin nan fa kamar jiya aka yi shi kamar yan matan nan suna nan a tare wuri guda kawai zuwa za a je a ɗauko su wanda ke kamar yadda ka faɗa shekara biya lokaci ne mai tsawo kuma a kamar yadda aka yanzu wannan ɗabi da aka kama ta ga da yaro ta yarinya ta tashi mm. hira da aka yi da ita ita wannan Aisha ne mm. ta faɗa ta ce ta ce an baza su in wani hatsari da ya samu wasu daga cikin su an baza su me yasa aka baza ku ta ce yawanci aure ne saboda haka su wayanda suke yakin fafutukar a dawo da yan matan nan su ya kamata su ringa dan tausasa su mm. duba gudunmuwa da gwamnati da kokari da sojojin mu suke sai neman yaudari jama'a suna nuna musu kamar a'a yan matan nan ga su a wuri guda kawai da hmm. ya dauko su abin ya wuce haka. Ina ga wancan satin da ya gabata wasu daga cikin iyayen yan matan nan sun fito don mun kalla har da irin social media cewa ai shugaba Muhammadu Buhari ya musu alkawari lokacin shi sa suka zaɓe shi cewa za a kwato musu 'ya'yansu. saboda haka kawai ya sauka in ba za a iya kwato musu 'ya'yansu ba. Ya gwamnati ta kalli wannan abun ta kalle shi a matsayin sun kyauta mata ko ba su kyauta mata ba. Wannan ra'ayi da aka faɗa wa'anda suke so su siyasa a cikin su hmm. a mun ba su kansa hmm. wanda zai yake ganin shugaban muhammadu buhari hmm. bai iya mulki ba ko kuma bai yadda yake ai jama'a ce ta zaɓe shi tsayawa a ɗan takarar jam'iyyar apc ya ci zaɓe ya karɓi mulki duk wanda yake ganin cewa a'a ya fi shiyawa hmm. ya je rijistar jam'iyyarsa ko ko kuma mace ce ta je ta rijistar jam'iyyarta ta je ta yi takara idan suka gabatar da shirye-shiryensu yan najeriya suka ga cewa a ita ta fi a idonsu in ta ci zaɓe shugaban muhammadu buhari zai ba da mulki mm. amma abin da muke nuna abin da muke yi abin da ke karfawa gwamnati iyayen nan sun fi ɗari biyu an ware kwaya uku an su su a kusa suna ta maganganu na sararin wasu 'yan siyasa mm. ɗari biyu da wani abu daga cikinsu suna can a cibok suna eh, zaune suna ta gwamnati suna kuma fatan cewa a fito da 'yan matan nan babu wanda zai iya taimaka musu a kwato su in ba gwamnati da sojoji ke take da su ba. Haka. Ba za su yarda da ayo da su ba. To muna godiya sosai Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasar Najeriya. na gode. Yawwa.